gare shi bane mukhalifati ga sabawa wa aktar al mufassirin ala anna al azr huna al yana nufin halama da karfin hali wa sabar da hakuri wa kila kana inda aklihi sakran wannan dai ba ku gaskiya bane wa hadha fihi da'f li anna allah ta'ala wa safa khamr al jannati annaha la tusiru a jiya aljanna ma'aikata ai ba ta bugarwa ko fa idza kana ya kasance cikin mantuwa lanta kuma asiyatan ba sabo ne fili ba وكذلك أن كان ملبسا عليه أبو بكتاب ba kun ce kacce ba ku ba sai biyu ita eh ce ta yanzu ma kai kadai kai ma ka zo tun da kai kadai kai ma ka zo yanzu ba abin da za a ji ka sai ka je ka nemo ɗayan to shine ce to ana gane irin waɗannan walakinahu maktarra bi halifi iblis lahuma inni lakum ala min an-nasihin توهم أن أحدا لا يحدث بالله حادثا وقد روي قدر آدم مثل هذا في بعض الآثار قال ابن جبير حلف بالله لهما حتى جرهما والمؤمن يخدع مؤمن يكو أنا يودرس ko wani jagu ma ana cizon sa amma ba ko ba in kai mumini ne aka galla ma cizo gobe sai ka tsaya ka ga inda aka cije ka wa qad qila nasiya ya manta wa lam yanwi mukhalafata bi nukun saqawa ba falizalika qala wa lam najid lahu azma ba mu samu nufi ai qasdan gare shi ba lil mukhalafati da saqawa wa aktharu mufassirina ala anna al-azma huna al yana nufin halama da karfin hali wa sabar da hakuri wa qila kana inda aklihi sakaran wannan dai ba gaskiya bane وهذا فيه ضعف لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر جيع الجنة ما عباسة بغير فإذا كان ناسيا يا كسن تشكم من توا لم تكن مأسية باطاقوني فيني با وكذلك أن كان ملبسا عليه abu rikitawa gare shi ne zalikan izil ittifaqu ala khurujin nasi wa sahi an hukumar takalifi don malamai sun ittifaqi da mai mantuwa da mai rafkanuwa an fidda su daga hukuncin takalifi قال الشيخ أبو بكر ابن فورك وغيره أنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة yace kai abun ma ya faru ne kafin annabta ba shi kenan ba wa dalil zalika qawlu fa akalamin ha suka ci daga wannan bishiya fa badallahuma sawatuhuma sai tsiraicin ya bayyana gare su wa safi'a sai suka gaggawa yaktifani suna mammakala alaihi ma a gare su min warakil jannati daga ganyen bishiyan aljanna tunda wandan su ya cire kayan ya cire suka dinga lillika ganyi kun san da yanzu ne da ilimi yayin sa aka kau da wannan yahudawa suna yin wani hoto na wani saurayi a tsaye zindir haifuwar uwarsa ya sa ganyi ya rufe gabansa da wata budurwa zindir haihuwar uwarsa ta sa ganye ta rufe gabanta ta ce wai adamu ne da hawa kuma musulmi su siyafa su miƙa a gida a haba duk ilimin nan da aka yanzu a ce musulmi yanzu yana siyan wannan kuma sai a yi a yi wani tsoho a yi majiyar da wani saurayi da bantai tsohon ya danna saurayin ya sa wuka a wuyansa sannan kuma sai a yi wata budurwa da nono da yari da ɗan kunne da sarƙa da mama ta riƙo rago kun san wanda ake so a ce wannan budurwa mai nono da fuka duki kun san wanda ake so su ce jibrilu ake cewa kuma mutane da yawa sun mutu da cewa wannan ne jibrilu ya za su shiga aljanna a kudure jibrilu budurwa ce yana da nono kawai su yahuda ko suke su ata addini kuma an ta miƙa wannan ana ce ana liƙa a cikin gidaje kuma da ka shiga ka ce sai ce mu ce nuna mai ce ga jibrilu kaga a haka zai mutu da aqidan cewa wannan budurwar mai nono da fuka fuki jibrilu ne Eh, <laughs> Allah ya to da har wani ake yin shi kuma da gashin baki ya murda gashin bakin ga wasu sun kewaye shi da jela su tantabara su afu su waye su waye su turuwa ya zauna wa annabi sulaiman Allah ba su da kunya mutanen nan wa annabi sulaiman ne ya sha kunu sana'a wani mutum a zaune da wasu samari biyu a tsaye a kansa ta ce Hassan da Hussein ne sai dina Ali ne a zaune ga kuma zaki a gabansa wannan duk yan shi'a ne kuma suke wannan su kuma da ya wata mari a tsaye haka da wani tsoho a tsakiyarsu haka ya ajiye takobi da zaki a gabansa, ta ce sai na Ali ne da Hassan da husaini ko mutane su ya bayan Allah su manna a gidansu in ka shiga su ce ma ga sai na Ali <laughs> haka an cuci mutane Allah an cuci mutane sosai da waɗannan hotunan wasu fa har na kabari suka yi ga mutum ya tashi waga wasu da da da kaho da zarto wai wai mala'iku ne munkarin da mu ka kudire wata sifar da ba haka suke ba ka je wa Allah da abin da bai ka ba shi yasa wani ya bugo min waya wai akwai wani fim hasan shi ma ana nuna mutane wajen hadda suran mala'ika ta a'a suran mala'ika ba wanda ya san yadda take duk wanda ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a rigima da mu abin da yake karo da aqida mu ba ma ganin can yawa وقال الشيخ أبو بكر ابن فرع غير أنه يمكن أن تشيني فذكر أن الاجتباء ذات عند الله يمسى ديك وأسا والهداية دشرية دي يمسى كان بعد الإسيان بايم ونن أبن ne bayan wannan abin ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a yi rigima da mu abin da yake karo da aqida mu ba ma ganin kansa yawwa وقال الشيخ أبو بكر ابن قرى وغيره أنه يمكن أن تشيني فذكر أن الاجتباء ذات أن الله يمس ديكي وأساء والهداية الشريعة يمس كان بعد الإسيان بايم وانا أبن يافارني وقيل بل أكلها ياتي متأولا ينا لتاولي وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها bai san ita ce bishiyar da aka hana ki ya ci ba لأنه تأول نحي الله عن شجرة يا فسر والنمحة ليش أتاكو أتاكو sai aka kama haka wasu mutane macuta guda biyu sai su zo su bi sai su baka ajiya su ɗaya ce kakka ba mu sai su baka dubu ɗari ce kaga mu bi muka baka kakka ba ko ɗaya daga cikin mu sai mun zo mu biyan sai su tafiyar in an daɗe sai ɗaya zo yana kuka ya ce ɗayan ya mutu na yi ɗan ya mutu to kaga tun ya mutu ya zai sai ka ɗauka ka bashi sai ya tafi kuma bayan kuma kwanaki sai ɗayan da aka ce ya mutu ya zo sai zo ya ce a a ƙarya ne kai ya aka ne ce kai ba su biyu ka ba sai kai ka kara sai ka biya shi to shi ne suka suka wata mata haka suka ba ta ajiya lokacin na Umar suke nan kai ya zo yake ɗayan ya mutu yana kuka ta ɗauko ta baki sai kuma ɗayan bayan lokaci sai ya zo sai ce mata ina kuɗin mu suka yi ɗan wanka ya zo na bashi ya ce ka su. ce to ne kin gaba mutu ba ƙarya yake kuma na ce kake ba mu sai mu biyu sai suka kai ƙara wajen na Umar aka mai da jawabi sai na umar ya ce ya ba ba ba kun ce katta ba ku ba sai ku biyu ce eh ki ta yanzu ma kai kai ma ka zo tunda kai kai ma ka zo yanzu ba abin da za a ji ka sai ka je ka nemi wadaya to ya ce to ana gane irin waɗannan walakinahu maktarra bi halifi iblis lahuma inni lakum ala min an-nasihin توهم ya أحدا لا يحلف بالله حالفا وقد روي أجر آدم مثل هذا في بعض الآثار قال ابن جبير حلف بالله لهما حتى جرهما والمؤمن يخدع مؤمن يكو أنا يودرسا ko wani jagu ma ana cizonsa amma ba sau biyu ba in kai mumini ne aka galla ma cizo gobe sai ka tsaya ka ga inda aka cije ka wa qad qila nasiya ya manta wa lam yanwi al mukhalafata bi nufin sabawa ba falidhalika qala wa lam najid lahu azma wa musamu nufi ai qasdan gare shi ba lil mukhalafati ga sabawa wa aktaru al mufassirina ala anna al azma huna al hazm yana nufin halama da karfin hali wa sabr da hakuri wa qila kana inda aklihi sakran wannan dai ba gaskiya bane وهذا فيه ضعف لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر جيع الجنة ما عباتها بقربة فإذا كان ناسيا ياكسا تشكم من لم تكن معصية باطاقوني فيني با وكذلك أن كان ملبسا عليه abu rikitawa gare shi ne galikan izil ittifaqu ala khurujin nasi wa sahi an hukumar takalifi don malamai sun yi ittifaqi da mai mantuwa da mai rafkanuwa an fidda su daga hukuncin takalifi قال الشيخ أبو بكر ابن فورك وغيره أنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة yace kai abun ma ya faru ne kafin annabta ba shi kenan ba wa dalil zalika qawlu fa akala ha suka ci daga wannan bishiya fa badallahuma sawatuhuma sai tsiraicin su ya bayyana gare su wa tafi'a sai suka gaggawa yaqtifani suna mammakala alaihi ma a gare su min warqil jannati daga ganyen bishiyan aljanna tunda wandan su ya cire kayan su ya cire suka dinga lillika ganye kun san da yanzu ne da ilimi yayi sa aka da wannan yahudawa suna yin wani hoto na wani saurayi a tsaye zindir haifo uwarsa ya sa ganye ya rufe gabansa da wata budurwa zindir haifo uwarta ta sa ganye ta rufe gabanta ta ce wai adamu ne da hawa kuma musulmi su siyafa su miƙa a gida a haba duk ilimin nan da aka yanzu a ce musulmi yanzu yana siyan wannan kuma sai a yi a yi wani tsoho a yi gemu haki da wani saurayi da bantai tsohon ya danna saurayin ya sa wuka a wuyansa sannan kuma sai a wata budurwa da nono da yari da ɗan kunne da sarƙa da mama ta riƙo rago kun san wanda ake so a ce wannan budurwa mai nono da fuka duki kun san wa suke so su ce jibrilu ake cewa kuma mutane da yawa sun mutu da cewa wannan ne jibrilu ya za su shiga aljanna a kujere jibrilu budurwa ce yana da nono kawai su yahuda so suke su ɓata addini kuma an ta liƙa wannan ana ce ana liƙa a cikin gidaje kuma da ka shiga ka ce sai mu ce nuna ma ce ga jibrilu kaga a haka zai mutu da aqidan cewa wannan budurwar mai nono da fuka fiki jibrilu ne Eh, Allah ya to da har wani ake yin shi kuma da gashin baki ya murɗa gashin bakin ga wasu sun kewaye shi da jela su tantabara su afu su waye su waye su turuwa ya zauna wa annabi sulaiman Allah ba su da kunya mutanen nan wa annabi sulaiman ne ya sha kunu sana wani mutum a zaune da wasu samari biyu a tsaye a kansa ya ce Hassan da wasu ne sai dina Ali ne a zaune ga kuma zaki a gabansa wannan duk yan shi'a ne kuma suke wannan su kuma ya ai Samari a tsaye haka da wani tsoho a tsakiyar su haka ya aje takobi da zaki a gabansa ya ce sai na Ali ne da hasan da Hussein ko mutane su fiya bayan Allah su manna a gidansu in ka shiga ce ma ga sai na Ali <laughs> Haka an ci mutane Allah an ci mutane sosai da waɗannan hotunan wasu fa har na kabari suka yi da wani mutum ya tashi waga wasu da ƙaho da kaho zarto wai wai mala'iku ne karar da nakiru ka kudire wata sifar da ba haka take ba ka je wa Allah da abin da bai sa ka ba yasa wani ya bugo min waya wai akwai wani fim hasan shi ma ana nuna mutane wajen hadda suran mala'ika a'a suran mala'ika ba bai san yadda take duk wanda ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a rigima da mu abin da yake karo da aqida mu ba wa ganin kansa yawwa وقال الشيخ Abubakar Ibn ابن قرى غير أنه يمكن أن fa zakara anna al-ijtiba azabin da Allah ya masa da yake wa asa wal hidayata da shiriyar da ya masa kana ba'da al-isyan bayan wannan abin ya faru ne wa kila duk wanda ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a rigima da mu abin da yake karo da aqida mu ba ma ganin can yawa وقال الشيخ أبو بكر ابن كرة وغيره أنه يمكن أن توشيني فذكر أن الاجتباء ذات إن الله يمس ديسي وأتى والهداية الشريعة ديمس كان بعد الإسيان بايوم وانا أبن يافاروني وقيل بل أكل حياتي متأولا ينا متاولي وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها بيسان إتسي بشيء دعك هنا شيء شبه لأنه تأول نهي الله عن شجرة يا فسر والنمحة ya fassara wannan sai aka kama shi haka wasu mutane macuta guda biyu sai su zo su ji sai su baka ajiya ta ɗaya ce kakka ba mu sai su baka dubu ɗari ka ga mu biyu muka baka kakka ba ko ɗaya daga cikin mu sai mun zo mubi sai su tafiyar in an daɗe sai ɗaya ya zo yana kuka sai ɗaya ya mutu na yi ɗan kwana ya mutu to kaga tun da ya mutu ya za'a sai ka ɗauka ka bashi sai ya tafi kuma bayan kuma kwanaki sai ɗaya da aka ce ya mutu ya zo sai zo ya ce a ƙarya ne kai ya aka je shi kai ba su biyu ka ba sai kai ka kara sai ka biya shi to shi ne suka suka wata mata aka suka ba ta ajiya lokacin sai na Umar suke na ɗaya ya zo yake ɗayan ya mutu yana kuka ta ɗauko ta ba shi sai kuma ɗayan bayan lokaci sai ya zo sai ya ce mata ina kuɗin mu suke ai ɗan wanka ya zo na ba shi ya ce ka mutu shi to ni kin ga ba mutu ba ƙarya yake kuma na ce ki ba mu sai mu biyu sai suka kai ƙara wajen na Umar aka mayar da jawabi sai da umar yake ya ba ka ba ba kun ce katta ba ku ba sai ku biyu yake eh ki ta an ma kai kadai kai ma ka zo tunda kai kadai kai ma ka zo ba abin da za a jira ka sai ka je ka nemo daya to shine yace to ana gane irin waɗannan ولكنه مختار بحالة إبليس لهما إني لكما لمن الناصحين توهم أن أحدا لا يحلف بالله حالفا وقد روي قدر آدم مثل هذا في بعض الآثار قال ابن جبير حلف بالله لهما حتى جرهما والمؤمن يخدع مؤمن يكو أنا يودرسا ويجب معنا شيئا أما بصديبا in kai mumini ne aka galla ma ci zo gobe sai ka tsaya ka ga inda aka cije ka wa qad qila nasiya ya manta wa lam yanwi al mukhalafata bi lifin sabawa ba falidhalika qala wa lam najid azuma azma wa nufi nifi ai qasdan gare shi bale mukhalafati da sabawa wa aktsar al mufassirin ala anna al azma huna al hajm yana nufin halama da karfin hali wa kamaru da hakuri wa qila kana inda aslihi sakran wannan dai ba ku gaskiya bane وهذا فيه ضعف لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر giya aljanna ma ai ba ta bugarwa ko fa idza kana nasiyan ya kasance cikin mantuwa lauta kun ma'asiyatan ba sako ne fili ba wa kazalika an kana mulabbasan alaihi abu dukitawa gare shi ne ghaliqan izil ittifaqu ala khurujin nasi wa sahi an hukumu takalifi don malamai sun yi ittifaqi da mai mantuwa da mai rafkanuwa an fidda su daga hukuncin takalifi قال شيخ أبو بكر ابن فورك وغيره أنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة yace kai abun ma ya faru ne kafin annabta ba su kenan ba wa dalil zalika qawlu fa akala ha suka ci daga wannan bishiya fa badallahuma sawatuhuma sai tsiraitin su ya bayyana gare su wa tafiqa sai suka gaggawa yaqtifani suna mammakala alaihi ma a gare su min warqil jannati daga ganyen bishiyar aljanna tunda wandan su ya cire kayan su ya cire ta dinga lulluka ganyi kun san da yanzu ne da ilimi yayi sa aka kauda wannan yahudawa suna yin wani hoto na wani saurayi a tsaye zindir haihuwar uwarsa ya sa ganyi ya rufe gabansa da wata budurwa zindir haihuwar uwarsa ta sa ganyi ya rufe gabanta ta ce wai adamu ne da hawa kuma musulmi su siyafa su miƙa a gida a haba duk ilimin nan da aka yanzu a ke musulmi yanzu yana siyan wannan kuma sai a yi a yi wani tsoho a yi majiyar haki da wani saurayi da bantai tsohon ya danna saurayin ya sa wuka a wuyansa sannan kuma sai a yi wata budurwa da nono da yari da ɗan kunne da farka da mama ta riƙo rago kun san da ake so a ce wannan budurwa mai nono da fuka duki kun san a suke so su ce jibrilu ake cewa kuma mutane da yawa sun mutu da cewa wannan ne jibrilu ya za su shiga aljanna a kujerar jibrilu budurwa ce yana da nono kawai su yahuda so suke su ata addini kuma an ta liƙa wannan ana ce ana liƙa a cikin gidaje kuma da ka shiga ka ce sai mu ce nuna ma ce ga jibrilu kaga a haka zai mutu da aqidan cewa wannan budurwar mai nono da fuka fuki jibrilu ne eh, Allah ya to da har wani ake yi shi kuma da gashin baki ya murɗa gashin bakin ga wasu sun kewaye shi da jela su tantabara su aku su waye su waye su turuwa ya zauna wa annabi Sulaiman ne Allah ba su da kunya mutanen nan wa annabi ne ya sha kunu sana wani mutum a zaune da wasu samari biyu a tsaye a kansa ya ce Hassan da Hussein ne sai dina Ali ne a zaune ga kuma zaki a gabansa wannan duk yan shi'a ne kuma suke wannan su kuma sai ai wata mari a tsaye haka da wani tsoho a tsakiyar su haka ya aje takobi da zaki a gabansa, sa ta ce sai na Ali ne da Hassan da Hussein ko mutane su ya bayan Allah su manna a gidansu in ka shiga su ma ga sai na Ali Allah an ci mutane Allah an ci mutane sosai da waɗannan hotunan wasu fa har na kabari suka yi ga wani mutum ya tashi ga wasu da da da kaho da zarto wai wai mala'iku ne munkarar da nakiru ka kujere wata sifar da ba haka suke ba ka je wa Allah da abin da bai saka ba shi yasa wani ya bugo mun waya wai akwai wani fim haka shi ana nuna mutane wajen hadda suran mala'ika a'a suran mala'ika ba wanda ya san yadda take duk wanda ya kujire ga wata sura ta mala'ika ya kuskure Ya ce to mu fa aqida fa nan za a yi rigima da mu abin da yake karo da aqida mu ba ma ganin kansa yawwa وقال الشيخ أبو بكر ابن قرى غير أنه يمكن أن تشيني fa zakara anna ba a zabin da Allah ya masa da yake wa asa wal da shiriyar da ya masa kana ba'da al-isyan bayan wannan abin ya faru ne wa kila duk wanda ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a jima da mu abin da yake karo da aqida mu ba ma ganin can وقال الشيخ أبو بكر ابن قرى وغيره أنه يمكن أن تشيني فذكر أن الاتباع ذات عند الله يمسى ديك وأساء والهداية دشرية يمسى كان بعد الإسيان بايا وانا أبن يافارني وقيل بل أكلها ياتي متأولا ينا نتاويلي وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها بيتين تشير بشيا دعك هنا شيئا لأنه تأول نحي الله عن شجرة يا فكر وأن ليش أتاسو أتاسو da haka wasu mutane macuta guda biyu sai su zo su ji sai su baka ajiya ta iya ce kakka ba mu sai su baka dubu ɗari ce ga mu bi muka baka kakka ba ko ɗaya daga cikin mu sai mun zo mu biyan sai ki tafiyar in an daɗe sai ɗaya ya zo yana kuka ya ce ɗayan ya mutu layi ɗan kwana ya mutu to kaga tun da ya mutu ya za yi sai ka ɗauka ka ba sai ya tafi kuma bayan kuma kwanaki sai ɗayan da aka ce ya mutu ya zo sai ya zo ya ce a ƙarya ne kai ya aka je shi kai ba su biyu ka ba sai kai ka kara sai ka biya shi to shi ne suka suka wata mata haka suka ba ta ajiya lokacin da na Umar yake nan ɗaya ya zo yake ɗayan ya mutu yana kuka ta ɗauko ta ba shi sai kuma ɗayan bayan lokaci sai zo sai yake mata ina kuɗin mu kika ai dan uwanka yazo na bashi ya ce ka musu shi to ni kin ga ba mutu ba ƙarya yake kuma na ce kake ba mu sai mu biyu sai suka kai ƙara wajen sai na Umar aka mai da jawabi sai da umar yake ce ya ba ka ba ba kun ce kasta ba ku ba sai ku biyu ce eh ta an zama kai kai kai ma ka zo tunda kai kai kai ma ka zo yanzu ba abin da za a jira ka sai ka je ka nemo daya to shine yace to ana gane irin waɗannan ولكنه مكسر بحالة إبليس لهما إني لكما لمن الناصحين توهم أن أحدا لا يحدث بالله حادثا وقد روي قدر آدم مثل هذا في بعض الآثار قال ابن جبير حلف بالله لهما حتى جرهما والمؤمن يخدع مؤمن يقول أنا يودرسا ko wani jagu ma ana cizonsa amma ba sau biyu ba in kai mumini ne aka jalla ma cizo gobe sai ka tsaya ka ga inda aka cije ka wa kad qila nasiya ya manta wa lam yanwi al mukhalafata nufin sabawa ba fa lidhalika qala wa lam najid lahu azma hu musamman nufi ai qasdan gare shi bale mukhalafati ga sabawa wa aktar al mufassirin ala anna al azma huna al yana nufin harama da karfin hali wa sabar da hakuri wa kila kana inda akalihi sakaran wannan ne ba ku gaskiya bane وهذا فيه ضعف لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر جاء الجنة ما إباتا بقربكو فإذا كان ناسيا يكتن تشكم من لم تكن معصية باساقون يكيني با وكذلك أن كان ملبسا عليه أبو دي كتاوان غاليتني غالقا إذ الاتفاق على خروج الناس والثاني الحكومة التكليفي يوم على مسلم اتفاق إذا من منتوى دي رفقا وعن تلدسوا لغا حكومة التكليفي قال الشيخ أبو بكر ابن فورك وغيره أنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة yace kai abun ma ya faru ne kafin annabta shike nan ba wa dalil zalika qawlu fa akala ha suka ci daga wannan bishiya fa badallahuma sau'atuhuma sai tsiraitin su ya bayyana gare su wa tafiqa sai suka gaggawa yaqtifani suna mammakala alaihima a gare su min warqil jannati daga ganyen bishiyar aljanna tunda wannan su ya cire kayan su ya cire sai dinga ka ganye kun san da yanzu ne da ilimi yayi sa aka da wannan yahudawa suna yin wani hoto na wani saurayi a tsaye zindir haihuwar uwarsa ya sa ganye ya rufe gabansa da wata budurwa zindir haihuwar uwarsa ta sa ganye ta rufe gabanta ta ce adamu ne da hawa kuma musulmi su siyafa su miƙa a gida a haba kai duk ilimin nan da aka yanzu a ce musulmi yanzu yana siyan wannan kuma sai a yi a yi wani tsoho a yi gemu har da wani saurayi da bantai tsohon ya danna saurayin ya sa wuka a wuyansa sannan kuma sai a yi wata budurwa da nono da yari da ɗan kunne da sarƙa da mama ta riƙo rago kun san wanda ake so a cewa nan budurwa mai nono da fuka ciki kun san wasu ke so su ce jibrilu ake cewa kuma mutane da yawa sun mutu da cewa wannan ne jibrilu ya za ta shiga aljanna a kudura jibrilu budurwa ce yana da nono kawai su yahuda so suke su bata addini kuma an ta liƙa wannan ana ce ana liƙa a cikin gidaje kuma da ka shiga ka ce sai ka ce mu ce nuna ma ce ga jibrilu kaga a haka zai mutu da aqidan cewa wannan budurwar mai nono da fuka fuki jibrilu ne Eh, <laughs> Allah ya to da har wani ake yi shi kuma da gashin baki ya murɗa gashin bakin ga wasu sun kewaye shi da jela su tantabara su afu su waye su waye su tururuwa ya zauna wa annabi sule Allah ba su da kunya mutanen nan wa annabi sulaiman ne ya sha kunu sana wani mutum a zaune da wasu samari biyu a tsaye a kansa ta ce Hassan da Hussein ne sai dina Ali ne a zaune ga kuma zaki a gabansa wannan duk yan shi'a ne kuma suke wannan su kuma da ai samari a tsaye haka da wani tsoho a tsakiyar haka ya aje takobi da zaki a gabansa ta ce sai na Ali ne da Hassan da Husaini ko mutane su fiya bayan Allah su manna a gidansu in ka shiga su ma ga sai na Ali <laughs> haka an cuci mutane allah an cuci mutane sosai da waɗannan hotunan wasu fa har na kabari suka yi ga wani mutum ya tashi ga wasu da da da kaho da zarto wai wai mala'iku ne karin da nake ka kujere wata sifar da ba haka suke ba ka je wa Allah da abin da bai sa ka ba shi yasa wani ya bugo mun waya wai akwai wani fim haka shi ana nuna mutane wajen hadda suran mala'ika a surar mala'ika ba wanda ya san yadda take duk wanda ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya yi kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a rigima da mu duk abin da yake karo da aqida mu ba ma ganin can yawa ku abubakar أبو بكر ابن قرى غير أنه يمكن أن ne. Ka batara annar Itici ba a zaɓin da Allah ya masa da ya da shirya da ya masa, ka na fa'adar Isiyya bayan wannan abin ya faru ne. Wani iya duk wanda ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya yi kuskure. Ya to, nufa a ƙida sa nan za a yi jima'a da mu, abin da ya karo da a mu ba maganin shan yau ba. وقال الشيخ أبو بكر ابن كرة وغيره أنه يمكن أن تشيني فذكر أن الاجتباء ذات لأن لا يمس بيسي وأساء والهداية الشريعة دي يمس كان بعد الإسيان باين وانا أبن يافارني وقيل بل أكلها ياتي متأولا ينا لتاويلي وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها bai san ita ce bishiyar da aka hana shi ya ci ba لأنه تأول نهي الله عن شجرة يا فسر ونهي sai ce a taso a taso sai aka kama shi haka wasu mutane macuta guda biyu sai su zo su bi sai su baka ajiya da ɗaya ce kakka ba mu sai su baka dubu ɗari da ka ga mu bi muka baka kakka ba ko ɗaya daga cikin mu sai mun zo mu biyan sai fi tafiyar in an daɗe ke ɗaya zo yana kuka ya ke ɗayan ya mutu na yi ɗan uwana ya mutu to kaga tun da ya mutu ya za yi sai ka ɗauka ka ba shi sai ya tafi kuma bayan kuma kwanaki sai ɗayan da aka ce ya mutu ya zo sai zo ya ce a ƙarya ne kai ya aka je shi kai ba su biyu ka ba sai kai ka kara sai ka biya shi to ne suka suka wata mata haka suka ba ta ajiya lokacin sai na Umar shike nan ɗaya zo yake ɗayan ya mutu yana kuka ta ɗauko ta bashi sai kuma ɗayan bayan lokaci sai zo sai ce mata ina kuɗin mu suka yi ɗan ka ya zo na bashi ya ce ka mutu shi to ni kin ba mutu ba ƙarya yake kuma na ce kaki ba mu ce mu biyu sai suka kai ƙara wajen sai na Umar aka mayar da jawabi sai da umar ya ce ya ba ka ba ba kun ce katta ba ku ba sai ku biyu ita eh ki ta yanzu ma kai kadai kai ma ka zo tunda kai kadai kai ma ka zo ba abin da za a ji ka sai ka je ka wadaya to shine yace to ana gane irin waɗannan walakinahu maktarra bi halifi iblis lahumma inni lakum ala min an-nasihin توهم أن أحدا لا يحلف بالله حالفا وقد روي قدر آدم مثل هذا في بعض الآثار قال ابن جبير حلف بالله لهما حتى جرهما والمؤمن يخدع مؤمن يبقى أنا يودرسا ko wani jagu ma ana amma ba sau biyu ba in kai mumini ne aka galla ma cizo gobe sai ka tsaya ka ga inda aka cije ka wa qad qila nasiya ya manta wa lam yanwi mukhalafata bi nufin safawa ba falizalika qala wa lam najid lahu azma wa musamu nufi ai kasdan gare shi ba lil mukhalafati da sabawa wa aktharu mufassirin ala anna al-azm huna al-hazm yana nufin halama da karfin hali wa sabar da hakuri wa qila kana inda aklihi sakran wannan dai ba ku gaskiya bane وهذا فيه ضعف لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر هي الجنة ما عباتها بقرة فإذا كان ناسيا يا كتن منتوى لم تكن مأسية باطاقوني فيني با وكذلك أن كان ملبسا عليه أبو لكتاب غريتني غارقا إذ الاتفاق على خروج الناس والثاني الحكم التكليفي وما لم يكن اتفاق إلى من منتوى لنرفقا وأمتد سودك حكم تكليفي قال الشيخ أبو بكر ابن فورك وغيره أنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة yake kai abun ma ya faru ne kafin annabta ba shi kenan ba wa dalil zalika qawlu fa akala minha suka ci daga wannan bishiya fa badallahuma sawatuhuma sai tsiraitin su ya bayyana gare su wa tafiqa sai suka gaggawa yaksifani suna mammakala alaihi ma a gare su min warakin jannati daga ganyen bishiyar aljanna tunda wandan su ya cire kayan ya cire sai dinga lillika ganyi mun san da yanzu ne da ilimi yayin sa aka da wannan yahudawa suna yin wani hoto na wani saurayi a tsaye zindir haifo uwarsa ya sa ganye ya rufe gabansa da wata budurwa zindir haihuwar uwarsa ta sa ganye ya rufe gabanta ta ce wai adamu ne da hawa kuma musulmi su siyafa su miƙa a gida a haba duk ilimin nan da aka yanzu a ce mutum yanzu yana siyan wannan kuma sai a yi a yi wani tsoho a yi gemu haki da wani saurayi da bantai tsohon ya danna saurayin ya sa wuka a wuyansa sannan kuma sai a wata budurwa da nono da yari da ɗan kunne da sarƙa da mama ta riƙo rago kun san wanda ake so a ce wannan budurwar mai nono da fuka tuki kun san wanda ake so su ce jibrilu ake cewa kuma mutane da yawa sun mutu da cewa wannan ne jibrilu ya za su shiga aljanna a kujere jibrilu budurwa ce yana da nono kawai su yahuda so suke su ata addini kuma an ta liƙa wannan ana ce ana liƙa a cikin gidaje kuma da ka shiga ka ce sai mu ce nuna ma ce ga jibrilu kaga a haka zai musu da aqidan cewa wannan budurwar mai nono da fuka fuki jibrilu ne Eh to da har wani ake yin shi kuma da gashin baki ya murda gashin bakin ga wasu sun kewaye shi da jela su tantabara su aku su waye su waye su tururuwa ya zauna wa'annan musulmi Allah ba su da kunya mutanen nan wa'annan musulmi ne ya sha kunu sana'a wani mutum a zaune da wasu samari biyu a tsaye a kansa ta ce Hassan da Hussein ne sai dina Ali ne a zaune ga kuma zaki a gabansa wannan duk yan shi'a ne kuma suke wannan su kuma ya ai wata mari a tsaye haka da wani tsoho a tsakiyar su haka ya aje takobi da zaki a gaban sa ta ce sayyidina Ali ne da Hassan da Husaini ko mutane su ya bayan Allah su manna a gidansu in ka shiga su ce ma ga sayyidina Ali <laughs> kaga an ci su mutane wallahi an ci su mutane sosai da waɗannan hotunan wasu fa har na suka yi ga mutum ya tashi waga wasu da da da kaho da zarto wai wai mala'iku ne munkarin da nakirin ka ƙudire wata sifar da ba haka suke ba ka je wa Allah da abin da bai sa ka ba shi yasa wani bugo mun mara wai akwai wani fim hakan shi ma ana nuna mutane wajen hadda suran mala'ika a suran mala'ika ba da ya san yadda take duk wanda ya kujere ga wata sura ta mala'ika ya kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a rigima da mu abin da yake karo da aqida mu ba ba gani kansa yawa وقال الشيخ أبو بكر ابن كرة وغيره أنه يمكن أن تشيني فذكر ba a ذات da Allah ya masa da yake wa asa wal hidayata da shiriyar da ya masa kana ba'da al-isyan bayan wannan abin ya faru ne wakila duk wanda ya kudire ga wata sura ta mala'ika ya kuskure yace to mu fa aqida fa nan za a yi rigima da mu abin da yake karo da aqida mu ba ma ganin kansa yawwa وقال الشيخ أبو بكر ابن كرة وغيره أنه يمكن أن تشيني فذكر أن الاحتجاء ذات عند الله يمسى ديكي وأسا والهداية الشريعة دي يمسى كان بعد الإسيان باين وانا أبن يافارني وقيل بل أكل حياتي متأولا ينا لتاويلي وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها bai san ita ce bishiyar da aka hana shi ya ci ba لأنه تأول نحي الله عن شجرة يا فسر وأن sai a taso haka wasu mutane macuta guda biyu sai su zo sun ji sai su baka ajiya su ɗaya ce kakka ba mu sai su baka dubu ɗari ka kaga mu bi muka baka kakka ba ko ɗaya daga cikin mu sai mun zo mu biyan sai su tafiyar in an daɗe sai ɗaya zo yana kuka ya sai ɗayan ya mutu za a yi ɗan kwana ya mutu to kaga tun da ya mutu ya za yi sai ka ɗauka ka bai sai ya tafi kuma bayan kuma kwanaki sai ɗayan da aka ce ya mutu ya zo sai zo ya ce a ƙarya ne kai ya aka je shi kai ba su biyu ka ba sai kai ka kara sai ka biya shi to shine suka suka wata mata haka suka ba ta ajiya lokacin da na Umar yake nan ɗaya zo yake ɗayan ya mutu yana kuka ta ɗauko ta ba shi sai kuma ɗayan bayan lokaci sai zo sai ce mata ina kuɗin mu shi ɗan dan wanka zo na shi ya ce ka mutu shi to ni kin gaba mutu ba ƙarya yake kuma na ce kake ba mu sai mu biyu sai suka kai ƙara don sai na Umar aka mayar da jawabi sai da na umar ya ce ya ba ka ba ba kun ce katta ba ku ba sai ku biyu ce eh ki ta zama kai kadai kai ma ka zo tun da kai kadai kai ma ka zo ba abin da za a ja ka sai ka je ka nemi wadaya to ne ya ce to ana gane irin waɗannan walakin na humar sharra da halitta iblis na kuma in yi na kuma halin nan nasu fi tawaha ma an na ahadar la ya halittu din la ya halitta wa kadiru ya kuzo ajiyar da haza fi halafa bin lahi la kuma hata garra yi kudau mumin yi ku ana yaudararsa ko wani jagu ma ana cizonsa amma ba sau biyu ba in kai mumini ne aka galla ma cizo gobe sai ka tsaya ka ga inda aka cije ka wa qad qila nasiya ya manta wa lam yanwi mukhalafata bi nufin sabawa ba falidhalika qala wa lam najid lahu azma wa musamma nufi ai qasdan gare shi ba ne mukhalafati da sabawa wa aktharu al ala anna al azma huna al hajm yana nufin harama da karfin hali wa sabr da hakuri wa qila kana inda aklihi sakaran wannan dai ba gaskiya bane وهذا فيه ضعف لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر جيع الجنة ما عباتها بجربة فإذا كان ناسيا ياكسا جدك من ba. تكن معصية باقاقوني فيني با وكذلك أن كان ملبسا عليه Abun rikitawa gare shi ne zalikan izil ittifaqu ala khurujin nasi wa sahi an hukumar takalifi don malamai sun ittifaqi da mai mantuwa da mai rafkanwa an fidda su daga hukuncin takalifi qala shaykh abubakar ibn furakin wa ghayruhu